suka zo nan ana ana kuɗi in ka zo Kano dama ai za ka yi kuɗi eh. za ka yi kuɗi ai kai kuɗin kake so kai kuɗi nake so kuɗi nake so kuɗi kake so kuɗi nake so ba dubu goma zan kai ka inda za ka yi kuɗi an rage ne ai ma rage nawa ne a jikinka dubu biyu kawo dubu biyu kawo kawo dubu biyu ai ni zan kai ka inda za ka yi kuɗi <laughs> wancan agogon turo shi ba na agogon nan shi ma ba na shi ba na shi kuɗi in siya gida in siya mota in siya jirage hai ai ba jirgi ba har shugaban kasa zaka iya zama dan ina wayoyinka ah, da waya har da waya kawo kai da zaka yi kuɗi audi ne kawo su duka biyu <laughs> yawwa <laughs> a a a ka yi kuɗi za ka yi kuɗi ina zuwa dan ka ni ma da na san inda zan yi kuɗi da can nan